إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na juma'a na Umar ibn al-Khattab a yau litinin yawmul ne. goma sha tara ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya zamo daidai da hudu ga watan Yuni John miladiyar annabi Isa alaihi salam shekara dubu biyu da goma sha takwas idan lissafin ya inganta. Kafin mu ci gaba, tunda an ce ya kamata a rinka karanta takardu, jiya sai na ga an tara takardu da yawa, ko da yake mafiya yawa addu'a ne, neman addu'a ne. don Allah muna bukatan a yi nasiha a yi nasiha wa kanin babanmu a kan wani gida da babanmu ya bashi aro sama da shekaru talatin ya zauna har ya samu nasa amma yanzu babanmu ya rasu mun zo raba gado sai yace gida nasa ne mun bi shi mun bi shi amma sam yaƙi yanzu haka ma muna kotu da ke to tunda ana kotu sai a bari sai kotu ta yanke hukunci amma shi in ya tabbatar ba ba shi gida bai ji tsoron Allah mu abinda za mu faɗa masa kenan kuma ba gida kaɗai ba hatta kai da waɗansu abubuwa ana samun irin waɗannan idan mutum ya san tsakani da Allah ba ba shi aka yi ba to wannan abu ba ko an bar masa ba abinda zai tsinana masa saboda yi ji tsoron Allah abinda ba nasa ba ya mayar idan kuma ya bashi ne to ba mamaki karshe kotu za ta ce ya rantsuwa idan ya rantsa an baki kenan in ya rantsa akan gaskiya da sauki amma in ya rantsa akan ƙarya to wannan ya shiga uku balle ma mutumin da aka ce yayi gidansa don wani lokaci idan kana da ƴan uwa akwai dangantaka mai ƙarfi to za ka iya barin musu wuri ka yi shiru ba tare da kace komai ba to wani yana ganin ya shekara goma ko sha biyar ko ashirin ya je an yi shiru ba ce komai ba sai ya ce nasa ne saboda haka mu dai a dunkule abin da muke faɗa ba wannan ƙanin babanku ba ko ma baban waye kuma kowane ne ya ji tsoron Allah abin da ba haka ba ka mayar wannan shine saukin da zaka samu na hisabi ranar tashin alkiyama sai kuma malam don Allah ina baran addu'a eh, a taimaka min aljanuna suka dame ni sun hana ni aure don Allah a taimaka da addu'a ko Allah zai sa in dace to Allah ya baki lafiya kuma Allah ya baki miji na gari sannan akwai wani bawan Allah dattijo ya tafi ƙasan Morocco asibiti gobe in Allah kai mu za a yi masa aiki shine yace da Allah a roƙan masa al'umman musulmi su yi masa addu'a Allah ya sa wannan aiki da za a yi masa a yi dace Da muna fata Allah ta'ala ya sa a dace sannan kuma Allah ya baki lafiya Allah ya dawo da shi lafiya sai kuma ina neman addu'a wurin ‘yan uwa musulmai tare da fatan Ah, ina neman addu'a Allah ya bani miji na gari ga sadakan Qur'ani guda ɗaya na marayu ka ai marayu ba ba su Qur'ani su marayu kaya suke so ko kuma abinci ko kuɗi eh amma ba Qur'ani ba to duk da kasancewa kin kawo Qur'ani guda ɗaya Allah ya baki miji na gari eh Allah ya baki kwakwara guda ɗaya to wannan kuma malam muna tambaya wai shin idan mutum ya balaga ya sha ruwa da gangan wai azuminsa ya karye babu wai eh, babu wai wala yana jin Eh, ina jin yara sabin balagan nan ne suka rubuta wannan takarda an eh, ka balaga ka sha ruwa da gangan azumin ka ya karye tun da ma ka balaga ai ka zama kato me na shan ruwa kuma ai ba daidai bane ma ka sha ruwan eh, wannan kuma tana neman addu'a Allah ya shiryar da yara na guda biyu ya nisanta su daga munanan abokai ya sa su a cikin yara na gari to muna fata Allah ya kiryar da su kuma Allah ta'ala ya karbi addu'a malam me hukuncin namijin da idan ransa ya ɓaci sai ya ce zai doki matarsa kuma a gaban ‘ya'yansu hakan yake faruwa har ya kai yaransu. yaronsu ko yaransa na alfahari rama wa uwarsa duka akan ubansa in yayi nufin dukanta kai eh, maganinsa kenan kai eh, kwarai da gaske maganinsa kenan don Allah malam a taya da addu'a Allah ya shiryar da shi kuma ya ganar da shi eh ran da ɗansa ya da keke zai gane ai ba daidai ba ne ba daidai ba ne jiya mun yi magana kan wannan domin kullum idan ana yin haka to yakan jefa mummunan tarbiyya a cikin zukatan yara saboda haka in kace za ka daki uwarsu su kuma su ce za su rama a kanka saboda kai ma matakan da ka ɗaukan ba daidai ba ne to kaga hudasu lin a aqdiyatun bi qadari ma ahdathu min al-fujur tunda ka sake hanya su ma bari su sake hanya shi yasa na ce maganin maganinsa kenan wannan kuma malame hukuncin namijin da idan ransa ya ɓaci ba irin zagin da baya wa matarsa da wannan takaddu akan waɗannan sun yawa kuma mun riga mun yi nasiha cewa ba daidai ba ne namiji ya rinka furta maganganun da basu dace ba ko da yake mafiya yawa waɗanda suke waɗannan wato jahilai ne eh jahilai ne yasa za ga suna faɗin maganganun da basu dace ba to ko da yake wannan takarda ta ce wani lokacin ma ya ce mata karuwa wannan mummunan kalma ce gaskiya mummunan kalma ce idan ya ce mata karuwa ita kuma sai ta ce masa shege ko ko ta ce masa dan iska ai maganan kenan don saboda kullun yana ce mata karuwa to karshe ita kuma za ta ce masa ɗan iska ko shege kun ga abu ya baci saboda idan kana yi wa mace abu kullum ba ta tanka wata rana za ta tanka haka ma ita ma miji abin nan mata idan tana yi wa mijinta kullum tana yi ba ya tankawa ran da ya tanka ba za ta ji daɗi ba sai za ka ce duka ɓangarori su yi ƙoƙari su kiyaye ko ya ce mata fuskanta na Musa zuciyarta na Fir'auna shi kuma fuskansa na mutane zuciyarsa na shedan ko eh kaɗan daga cikin zagin kenan wannan dai ba daidai ba ne kuma ya gwada lalle mijin kidahumi ne saboda haka ya ji tsoron Allah ya tuba ya bar abin da yake yi don Allah malam ina son a taya ni da addu'a Allah ya ganar da ki ba na neman sharri gare ki eh kun ga wannan mata ya gwada ga dukkan alamu ta fi shi kusa da Allah ta ce ba ta neman sharri gare shi to shi kuma bai kamata yana faɗa mata bakakin maganganu ba kuma Allah ya ba mu zaman lafiya to muna fata Allah ya shiryar da ke Allah ya ba ku zaman lafiya kuma Allah ya ba ku zuriya mai albarka a ci gaba da karatunmu na tafiyar a wannan sura suratul haƙa, a yau insha ta'ala za mu tashi daga ayan da Allah ta'ala ya ce wa manzon Allah ya faɗa ma waɗannan kafirai cewa ba shi ne farkon annabi ba ba kuma shi ne farkon manzon Allah a duniya ba saboda haka ba shi ne farau ba me yasa kafirai suka yi ta fito na fito da manzon Allah suka yi ta kuke ki suna ƙaryata ke alhali kuma ba shine faro ba shine Allah ta'ala yace qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli a'udhu billahi minash shaitanir rajim قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى idan ba ku manta ba kun san ayan da ta gabata tana mai da martani ne dangane da cewa alkur'ani ba kirkiran maganan manzon Allah ba ne magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala har ma annabi ya ce am ya ƙulu naftara ka tambaye su shin suna cewa ko shi ne ya kirkiri alkur'ani kule in ibtaraituhu ka ce idan har ni na kirkiri alkur'ani magana na ne ba maganan Allah ba to fala tamlikuna li min Allah shay'a idan Allah zai mun azaba ko yana mun azaba to fa ba za ku iya mallaka mun wani abu daga cikin wannan azaba ku rage mini ba wa a'lamu bima tufiduna fi Allah ke san abin da kuke kutsawa cikin sa na maganganun da kuke faɗa kafa bihi shahidan baini wa bainakum lalle Allah ya isa ya zama mai shaida tsakanina da ku wa huwa al-ghafurur rahim amma Allah shine mai yawan gafara mai jinkai aka ce ka faɗa musu har ila yau ya kai manzon Allah ma kuntu bid'an min rusuli ban kasance farau a cikin manzanni ba ai lastu bi awwali rasulin taraka alama. ba ni ne farkon manzo wanda ya zo duniya ba bal qad ja'at ar rusul min qabli hakika manzanni da dama sun zo kafin na zo kaman annabi no kaman annabi salih kaman annabi Hud kaman annabi Shu'aib ga annabi Musa ga annabi Isa ga annabi Dauda ga annabi Sulaiman ga su annabawa da yawa fama ana bil amri alladhi la nadhira lahu saboda haka ba ni kadai bane a ce bani da takwara akwai takwarori na da yawa waɗanda suka gabata hatta tastankiruni a ce bani da takwara shi yasa kuke mini musu wa tasabiduna ba'thi ilaikum kuke gwada wato aiko ni zuwa gare ku ba zai faku ba alhali akwai annaba da manzanni kafin ni na zo fa innahu qad arsalallahu jalla wa ala hakika Allah ta'ala ya aiko da ainihin qabli kafin ni na zo jami'al anbiya'i ila al-umam wato al'umomi da dama kuma mun karanta wa in min ummatin illa khala fiha nadhir Allah ta'ala ce babu wata al'umma face sai da aka turo mai gargadi to malamai fassara ta farko suna cewa annabi ko manzo sai da Allah ya turo musu manzo kowace al'umma saboda haka akwai al'ummomi da dama a duniya don haka manzo Allah ba shine faro ba sai dai kuma manzo Allah cika makin annabawa bayan sa babu wani annabi annabi ya ce la nabi ya ba'di walakin la nabi ya ba'di sai dai babu wani annabi a bayana amma kafin manzo Allah akwai annabawa da yawa kididdigan su ma ana sabani a kai saboda yawansu. domin a cikin su akwai waɗanda Allah ya bada labari cikin Qur'ani sa'annan kuma a cikin su akwai waɗanda Allah bai bada labarin su ba shi yasa manzannin Allah suna da yawa da annabawansa wa qawluhu ta'ala sai Allah ya kara da cewa wa ma adri ma yuqalu bi wala bikum maza Allah ya ce ni fa ban san abin da za a yi da ni ba balle da ku ko a nan duniya ko a lahira akwai fassarori daban-daban ai kala ba'dul ulama waɗansu daga cikin malamai magabata suka ce innaha mansukhatun bi qawli lalle wannan kalma ko wannan jumla a cikin wannan aya an soke ta da faɗin Allah ta'ala li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara saboda haka kun ga ake Allah tabaraka wa ta'ala yana soke jumla a cikin aya ba sai ya soke ayan su gaba ɗayanta ba saboda Allah ya tabbatar da cewa manzon Allah an gafarta masa abin da ya gabata na laifinsa da kuma abin da ya jinkirta duk Allah ya gafarta masa to amma anan sai yace wato ban sani ba wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum ban san abin da za a yi da ni da ku ba ban san makoma na ba kuma ban san makoman ku ba to sai Allah ya ce ya gafarta masa abin da ya gabata na laifinsa da abin da ya jinkirta wannan ya gwada manzon Allah dan aljanna ne ina fata an gane saboda wannan sura makkiya ce lokacin da yake wa'azi ne a makka ya faɗa wa ma adri ma yufalu bi wala bikum sannan kuma a cikin madina sai aka saukar masa wato Allah ta'ala ya gafarta maka ya gafira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima duk waɗannan abubuwa Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kenan wa qala taha wani babban malamin tafsiri shi kuma yace wa ma adri ma yuqalu bi wala bikum ba san abin da za a aikata da ni ba balle ko ai ma adri ma za umar wa bima za unha ban san da menene za a yi min umarni ko hani ba ba da haza bayan wannan ko Allah zai ce in yake ku ko zai ce in kyale ku in tayi muku wa'azi to wannan ma wata fassara ce wa anil hasan al-basri sannan daga al-hasan al-basri ɗaya daga cikin manyan tabi'ai fi ta ta'ala wa ma adri ma yi bi wala bikum ba san abin da za a aikata da ni ko da ku ba qala amma fil akhirah fa ma'az Ya yace in dai a ranar takin alkiyama ne to Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya tabbatar wa manzon Allah ɗin gidan aljanna ne amma idan manzo Allah ya zo yace in aka je lahira shi ma bai san ina zai shiga ba to kaga wa zai yarda da addininsa? ai ba wanda zai yarda da addininsa? wa alima annahu fil janna lalle annabi yana gidan aljanna walakin qala la adri ma yuqalu bi wala bikum fid dunya sai dai anan duniya ban sanya yaya karshe na zai kasance ko na ku ba ukhraju kama ukhrijatil anbiya za a fitar da ni daga cikin wannan gari ne kamar yadda aka fitar da annabawa alaihimus salatu wassalam kuma ƙarshe sai da aka fitar da manzon Allah daga birnin Makka lokacin da yake wannan magana bai san wato kafiran nan za su fitar da shi ba bai san Allah ta'ala zai masa umarni da hijira ba kuma sai gashi ya faru wannan duk a da tabbatar da cewa manzon Allah fa bai san gaibi ba sai abinda Allah ya sanar da shi ya kamata a gane wannan na'am am uqtalu kama qutilatil anbiya'u min qabli ko kuma ma kashe ni za a yi ba mutuwa zan yi ba kamar yadda ya kashe waɗansu annabawa kafin ni na zo to ma wa ma adiri ma yuqalu bi wala bikum sannan wala adri ayuksafu bikum shin ban sani ba ƙarshen al'amarin ku ko kafirawa masu karyata ayoyin Allah za a kefe ƙasa da ku ne au na bil hijara ko kuma Allah zai jefo muku ruwan zuwar watsu na wuta ya halakar da ku gaba ɗaya wannan ma ban sani ba Shi ne wa ma adri ma yuqalu bi wala bikum wa hadha alqawl huwa alladhi awwala alayhi ibn jarir wa annahu la yajuzu ghayru ولا شك أن هذا هو اللائق به صلى الله عليه wa sallam. malamai suka ce wannan shine ya fi cancanta wato da fassarar da za a ɗauka maza Allah bai san ƙarshen waɗannan mutane ba waɗanda yake musu wa'azi ba mamaki daga baya waɗansu zo su karbi addinin Allah kuma an samu jigajigan kafirai waɗanda yake a farkon musulunci ‘yan adawa ne amma kuma sai gashi sun zo sun karɓi musulunci cikin ruwan sanyi dama haka Allah yake kaddarawa wanda manzo Allah bai je musu wa'azi ba kuma sun zo sun karɓi musulunci musamman ma lokacin da Allah ya saukar da idza a nasrullahi wal fath wa ra'aytan sai yaquluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba saboda haka sai ga mutane sun zo wato faujan faujan bi ma'ana jama'atan jama'ata. jama'a jama'a suka zo suka yi ta imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka kine wa ma adri ma yuqalu bi wala bikum ba san abin da za a aikata da ni ba a karshen al'amari ko manzo Allah ba kake ki aka yi ba Allah ne ya manzon Allah yana ainihin gidansa a hannun nana Aisha Allah ki ƙara yadda da ita saboda haka manzo Allah ba wajen yaƙi aka kake ki ba sannan kuma ba gida aka kawo masa farmaki aka kake ki ba ba yana sallah aka kake ki ba kamar yadda kake Umar an Khattab Allah ki ƙara yadda da ki to kaga kenan manzo Allah da ya ce bai san karshen al'amarinsa yaya zai kasance ba to sai ga ki tarihi ya gwada mana ga yadda manzon Allah ya bar duniya sannan kuma ga yadda aka masa wanka ga yadda aka yi masa sallah ga yadda aka ne manzon Allah ga yadda aka yi rikici na nada ainihin khalifan manzon Allah karshe aka dabdale akan Abubakar bin Abi Quhafa Allah ki ƙara yadda da ki sannan kuma ga yadda ya jagorancin al'umman musulmi wa ma adri ma yuqalu bi wala bikum eh maza Allah ya tabbatar da wannan kuma gashi abinda Allah ya tabbatar a cikin tarihi fa innahu bin nisbati ila al-akhirah ja'a biman annahu yasiru ila al-janna amma dangane da lahira kowa ya sani manzon Allah zai ki zai shiga aljanna don idan manzon Allah bai shiga aljanna ba kai ta ina zaka shiga eh manzon Allah da kansa fa yake cewa ni ne farkon wanda zan shiga aljanna kuma ni ne farkon wanda za a buɗe mini ƙofan aljanna idan ya je ma ya ƙwanƙwasa za su ce wane ne sai ya ce muhammad ne annabi muhammad manzon allah sai ya ce eh sai su ce daman kai ne aka yi umarni mu kulle ƙofan nan kada mu buɗe wa kowa sai wa kai kaɗanka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to idan kai ka shiga aljanna annabi bai shiga aljanna ba anya za ta sabu kuwa an haka ce annabi ba zai shiga aljanna ba to kai kan ma wato murkushe ka za a yi a filin alkiyama ko gawanka ba za a gani ba wanda ya kawo maka musulunci bai je ya buɗe maka kofan aljanna ba ai sai ya je ya buɗe to Allah ya ba mu aljanna Allah ya sa muna cikin tawagan manzon Allah na farko waɗanda za mu yi masarakiya zuwa gidan aljanna sai dai shi in ya shiga zai fito ko in kun shiga za ku fito <laughs> ba maganin fitowa nan Allah ya samu dace na huwa wa a ku. shi da waɗanda suka yi imani da ke wa amma duniya amma kun ga anan duniya falam yadri ma kana yaqulu ilayhi Amro. bai sanya al'amarinsa zai kasance ba kun ga a ƙarshe sai da aka kore shi daga makka kafirai suka shirya da fisa suka yi ainihin meeting suka shirya makirci za su kashe manzon Allah a daren sai kuma Allah ya ce wa manzon Allah a daren ya fita da shi da sahibinsa abubakar ibnu abi sani yasnaini iz huma filgari, iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana suka fita tare da abokinsa shine abubakar bin abi ko bayan sa akwai wani wanda aka ce tare suka fita daga ah, da manzon Allah ko kaji an yi sabani na malamai akan wannan babu amma lokacin da manzon Allah yake faɗin wannan wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum manzon Allah bai san cewa za a ce masa ya kama hanya ya fita ba kuma bayan annabi ya fita aka ce lokacin da zai bar yankin makka sai da ya juyo ya kalli makka ya ce wallahi Ya ce a duniyan nan babu ƙasan da nake bukata nake so nake ƙauna kaman ki ba domin mutanen ki sun fitar da ni da gare ki ba maza Allah ce da ba zan fita ba saboda duk alamu sun gwada masa in ya fitar na ba zai dawo ba sai dai kawo ziyara amma ba zai dawo ba ya za lokacin da aka yi ta kokari bayan an yi fatu makka manzo Allah zai dawo koyaye ne har ma mutanen Madina suka ce wato sun ji kikin kikin kaman annabi zai koma makka tun da ya haɗu da mutanensa manzo Allah ce ba zai yi ba ya kwantar musu da hankali yace ba zai sabu ba ai tunda ya fito ya fito kenan yanzu waɗancan mutane sun saduda tun farko sun karbi addinin Allah da manzo Allah bai fito ba amma kaga duk da akwai ɗakin Allah inna awwala baitin wudi alin nasi lallazi bi bakkata amma kuma Allah ta'ala ya ce masa ya fita je za garin da yake shine fi daraja to ba farilla ne ka zauna a ciki ba yana iya yiwa ba za ka yi walwala ba ko ba za ka samu abin nan ba to ka bari ka je garin da za ka samu arziki da kwanciyar hankali ko za ka yi addinin eh, ka yadda ya dace tun da ai ga makka ga madina tsakanin makka da madina makka ta fi daraja sallah ma a masallacin makka ya fi na masallacin madina sau nawa sau nawa ya kuke ba da amsa a hankali a hankali eh dubu na to ga wani alaran ma yake dari biyar alaran ma aka ce a sau dari biyar a to a ma yanzu sallah a masallacin annabi da kuma sallah a masallacin kudu ratansu nawa ne sallah a masallacin garinku ya aramma da kuma sallah a masallacin kudu ratan nawa ne mai annabi ya faɗa cikin hadisi salatun fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa almasjid alharam annabi ya ce sallah a masallaci na wannan ya fi sallah sau dubu a bisa sauran masallatai saboda haka hadda na garin ku Eh, masallacin garin ku idan mutum ya salla a ciki da wanda ya salla masallacin Madina na Annabi to ratan wato daraja da lada da ke tsakanin su dubu ne ɗai ɗai har dubu sannan idan mutum ya salla a masallacin Annabi da wanda ya salla a masallacin Makka ratan su dubu ɗari ne ba ɗari biyar ba kudus ne kine ɗari biyar Zama amma ga manzo Allah Madina yake zaune wato manzo Allah da sahabbansa suna sallah waɗanda suke makka dakin kaba musulmin da suka yi imani a wancan lokaci suna sallah suna samun daraja da lada wato dubu ɗari waɗannan kuma suna samun dubu ɗaya amma kuma tun da manzo Allah aka fitar da shi to Allah ta'ala ya riga ya kaddara a can ne zai yada musulunci don masu yada musulunci sune al-ansar mutanen Madina shi yasa Allah ya dada martaba su ya karrama su yace manzon Allah kada ya bar wajen kada annabi ya bar wajen kuma har manzon Allah yayi wafati sannan aka bitsine ki a birnin Madina saboda su suka daga musulunci su suka taimaka wa musulunci to don musulunci ya ci gaba ce za a dawo maka aka ce a'a a zauna a birnin madina wa ma adiri ma yi alubi wala fikum to ma kane ulu ilaihi amru wa amru mushriki quraishin ila madha sannan kuma mushrikan quraishawa yaya karshen al'amarin su zai kasance lokacin da mazu Allah yake faɗin wannan magana bai san za a yi fatuwa makka ta ba amma sai ga an zo an yi fatuwa makka abin mamaki sai ga manya-manyan arna wanda suka takura annabi ga su a gabansa a zube yace ya ko mutanen makka ya ko quraishawa me kuke tsammani zan aikata gare ku da na samu galaba a kanku suka ce dan uwa ne mutumin kirki mai kyawawan halaye mai kyawawan ɗabi'u saboda ka ba ma tsammanin za ka yi mana wani abu wanda bai da kyau maza Allah ya ce to kenan na yafe muku duk abin da kai na yafe muku dama duk wanda ya karbi musulunci shikenan al-islamu ya tuffu ma qabla musulunci yana kankare laifin da ya gabata can baya dama abin da za a duba shine abin da zai biyo gaba to maza Allah bai san wannan abu zai faru gare su ba ayuminun shin za su yi imani ne am yakfurun ko za su yi kafirce fa yu'azzabun a karshe yi musu azaba fa yusta'saluna bi kufrihim Allah ya ainihin to wato ya tumbuke su da me wato da kafircin su fa amma alhadith alladhi rawahu al-imam Ahmad sai akwai wani hadisi wanda Imam Ahmad ya ruwaito mai wannan tafsiri ya kawo akwai wani ana kiransa Usman bin Mas'ud dan uwan manzo Allah ne ta wajen shayarwa lokacin da aka zo birnin Madina kun san da za a raba musu baki ma ƙuri'a aka yi wani kawai sai ya zo ya tattari mutane da yawa ce gidansa aka ce a'a wani kuma ba da ko ɗaya sai aka ce bari a yi ƙuri'a a tsakaninsu eh duk wanda ya fada aka bude takarda ko aka bude abin ƙuri'a aka ga sunansa to zai je gidan wanda ya dauke shi ka ji fa bayan Allah su ƙuri'a suke ya kan baki ƙuri'a suke yi shi yasa abin da sahabbai suka aikata ba ba za mu iya ba eh kai dai ka bar mu a yanzu da yawan kabbara kabbara kan akwai amma ba za mu iya abin da sahabban nan na manzon Allah suka aikata ba Allah ya ƙara yadda da su to da aka yi ƙuri'a sai ga ya faɗa wani gida kamar yadda aka samu ummul ala ita ta faɗi wannan hadisi ta ce kawai sai Usman bin Mas'un sai ya faɗo hannunmu to sai ya rakin lafiya aka yi masa jinya sai Allah ya karbi ransa sai ga manzo Allah ya zo gidan saboda wannan Allah ya karbi ransa za a kirya ki a yi masa sallah sai ummul ala sai ta faɗi wata kalma barin karanta ku je ta ce rahmatullahi alaika aba sa'ir rahaman Allah ta tabbata a gare ka ya kai baban sa'ir shahadati alai shaidan da nake maka laqad akramaka Allah azza wa jalla kai mutumin kirki ne Allah ya karrama ka saboda haka kawai kai tsaye aljanna zaka shiga Abin da ta faɗa kenan wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ce a wa ma yudriki anna Allah ta'ala akrama waye sanar da ke cewa Allah ya baki aljanna waye sanar da ke Allah ya baki aljanna fa qultu la adri bi abi anta wa ummi sai babu wanda ya sanar da ni babu wanda ya sanar da ni ya manzon Allah wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi yace amma huwa yace usman ibn mas'ud yace wannan faqad ja'ahu al-yaqin min rabbih yace yaqini ya zo masa daga wajen ubangijinsa menene yaqini mutuwa wa abud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin al-maut kenan mutuwa ta zo masa ta kare sai dai wa inni la ni dai ina masa tsammani Allah zai shi alheri wallahi maza Allah ce na rantse da Allah ma adri wa ana rasulullahi ma yuqalu bi ina manzon Allah amma ban san yaya za a yi da ni ba maza Allah ya faɗi wannan saboda tsoratarwa ne saboda in yayi kiru shikenan sai ai ta raba aljanna kamar yadda ake rabawa yanzu eh, sai ai ta raba aljanna shikenan kawai idan mutum ya bunƙasa kawai kana kawo min wata kyauta mai kauri sai ya ce ai kai dan aljanna ne je ka kawai duk abin da zaka yi kai to kaga ana kawo min hadaya ina raba ni kuma aljanna to sai manzo Allah maza maza sai ya tare qalat tace fa qultu wallahi la uzakki ahadan ba'dahu abada ta ce wallahi bayansa kuma bazan sake yankewa ma wani in ce tabbas haka bane tunda ban san gaibi ba duk wannan hurumin Allah ne aljanna hurumin Allah ne abin da ya shafi lahira hurumin Allah ne a nan duniya ka yi abin da za ka iya yi wa mutum wanda daidai ka saura kuma ka bari wa Allah to sai ta ɗauki darasi tace ce wa hazana ni zalim ta hakan wato ya bakanta mu rai kwarai da gaske na damu fanimtu to bayan an yi wannan to wata rana kuma na kwanta na yi bacci fara'aitu li usmana ainan tajri ta ce kawai sai ta je ta ga koramar ruwa yana ta gudana ta ce na waye wannan sai aka ce mata aina usman bin mas'ud ne wanda ya zauna a gidan kunnan radiyallahu anhu fajitu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ce tana farkawa kawai sai ta zo wajen manzon Allah fa akbartuhu fi dhalik na baki labari da haka فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذاك عمله sai maza Allah ya ce abinda kika gani din nan to Allah ya fassara wannan shine aikin sa wato aikin kwarai da ya aikata amma kun ga kai tsaye manzon Allah bai ce dan gidan aljanna bane domin ya ja mata burki to wannan hadisi ya kunshi abubuwa da dama amma akwai lafazin da ake sabani a kai inda annabi yake wallahi ma adri wa ana rasulullahi ma yuqalu bi a wata ruwaya bihi ban san ya za a yi da ba ina manzon Allah ban san ya za a yi da ba saboda haka wannan ya riga ya rufe kofa ne saboda kada a bada dama a yi ta bada aljanna kowa ya in ya tashi kawai ya bada aljanna to amma kuma mafarkin da aka yi aka ga ruwa yana gudana kuma ta tambaya ka ce na Usman bin Mas'ud ne kuma ka zo ka faɗa wa annabi ya ce aikinsa ne to wannan ga dukkan alamu dan gidan aljanna ne shi yasa ka mutu a yi maka mafarki malamai sun ce idan aka yi mafarki mai kyau to tabbas haka ne eh wani kuma idan ya mutu sai a yi masa mafarki yana ce don Allah amin abu kaza din ni fa ina cikin wani hatsari to ba mamaki yana cikin hatsarin ne idan ya ce a gina masa masallaci to shi kenan sai ku zo ku har da kuɗaɗe eh, ku gina masa masallaci mai yiwa ya tara dukiya ya bar wa 'ya'yansa gado ya ki gina masallacin ya ki gina islamiyya yanzu kuma an yi mafarki da shi bayan ya mutu yana ce a gina masa masallaci a gina masa islamiyya to sai a zo a eh, lallaɓe 'ya'yan, a lallabe su a ce su bada wato kaman ɗaya bisa uku a cikin dukiyan ko abin da bai kai ɗaya bisa uku ba sai a zo a gina masa masallaci ko a gina masa islamiyya saboda haka ana kyauta zaton duk wanda aka gan shi a cikin yanayi mai kyau aka yi mafarkinsa bayan ya mutu tabbas hakan. sannan kuma wanda ya gwada yana mummunan yanayi a taimake shi to wannan a taimake shi ba mamaki yana cikin mummunan yanayi ne Allah ya sauke faqad infarada bi ikhrajihi al-bukhari duna muslim wa fi lafdin lahu ma adri wa ana rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم ما يقال به وهذا أشبه أن يكون هو المعقول بدليل قولها أهزنني ذلك وفي هذا وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين بالجنة wannan yana gwada ba wanda za a yanke masa da gidan aljanna illa alladhi nafsa shari wa ala ta'yinihim sai dai wanda manzo Allah ya ayyana su wannan akwai ingantaccen hadisi da ya tabbata haka kalakara kamar mutane goma wanda aka yi musu albishir da aljanna su ne suwa abubakar bin abi kuhafa da umar ibn al da usman bin affan da ali bin abi talib da zubair bin al-awwam da talha bin ubaidillah da abdurrahman bin auf da sa'ad bin abi waqas da sa'id bin zaid sannan da wa da abu ubaida amir bin al-jarrah waɗannan su ne al'ashara al-mubasharina ko al-mubasharina bil waɗanda aka yi musu albishir da gidan aljanna sannan kuma wabnu salam da abdullahi bin salam wanda yake da bai yahude ne ya karbi addinin Allah manzon Allah ya tabbatar da cewa ki ɗan gidan aljanna ne sannan wal gumaysa ita ma annabi ya tabbatar mata cewa ita din nan yar gidan aljanna ce saboda haka ba ma maza ne kawai ake raba aljannan ba eh annabi ya raba wa maza da mata ya tabbatar musu ya ba su wa bilal sannan mai kiran sallan manzon Allah eh bilal shi ma manzon Allah ya masa albishir cewa dan gidan aljanna ne wa suraqa sannan suraqa bin malik wanda ba da farko ya tare annabi yana son fa kama annabi ne ya kai shi hukurai yawa ya samu raƙuma ɗari ko ya kama sahibin annabi amma ya fi son annabin saboda kasan ya fi kauri amma sai Allah tabaraka wata'ala ya gwada masa ayoyi karshe sai ya zo ya ce wa manzon Allah ku dakata yanzu na zo da mugun nufin zan kama kuto na fasa ni yanzu ina son ka karantar da ni abinda Allah ya sanar da kai shine manzon Allah ya tsaya ya bashi musulunci shine suraqatu bin malik shi ma annabi ya masa albishir da gidan aljanna wa abdullahi bin amr bin haram walid jabir sannan da abdullahi bin amr bin haram shi ma annabi ya masa albishir da gidan aljanna sannan wal qurra'i saba'ina akwai wadansu mutane da suka zo suka ce sun karbi addinin Allah suna son a ba su makaranta sai manzo Allah ya zaɓo makaranta guda saba'in wasu malamai suka ce ba wanda suka haddace Qur'ani ne gaba ɗaya ba amma sun iya karatu sun haddace wani bangare sai manzon Allah ya tura su wasu kuma suka ce mahaddatan alkur'ani ne ziryan maza Allah ya tura su waɗannan mutane da suka je bakin wani ruwansu da ake kiran sabiru ma'una to da aka je bakin ruwan kawai waɗannan mahaddatan suna kwance suna hutawa kawai sai waɗancan mutane suka zo musu gan a wato gungu guda da makamai gaba ɗaya zuwa kake su ba wanda ya tsira cikin su to annabi ya musu albishir da gidan aljanna wa zaid ibn harisa zaid dan harisa yaron gidan annabi annabi ya masa albishir da gidan aljanna wa jafar bin abi talib shima annabi ya masa albishir da gidan aljanna wa abdullah ibn rawaha da abdullah dan rawaha Shima annabi ya masa albishir da gidan aljanna wa ma ashbaha haula da makamantan waɗannan matar annabi na na khadija Allah ya mata albishir da gidan aljanna matar annabi na na aisha Allah ya mata albikir ko manzo Allah ya mata albikir da gidan aljanna nana Khadija mala'ika Jibrilu ne yace ma annabi yayi mata albikir Allah tabaraka wa ta'ala yana mata albikir da gidan aljanna nana Fatima manzo Allah ya mata albikir da gidan aljanna alhasan wal Husayn jikokin annabi manzo Allah ya ce su ne shugabannin samarin gidan aljanna sannan kuma ga ukaka bin misan wanda ma zai shiga aljanna bi gairi hisabin wala azab Allah sanya ma wannan guru a ce babu hisabi babu azaba ai mutum ya ci gaba Allah ya samu dace saboda haka ko annabi da yake bada aljanna to da izinin Allah ne ba haka kawai idan ya gani zai ce na baka aljanna na baka aljanna yayi tararrabawa haka kawai barkatai ba a'a sai Allah tabaraka wa ta'ala ya baki izini to wannan shine gaskiyan al'amari wa ma adri ma yuqalu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya babu abinda nake bi face abinda akai wahayin sa zuwa gare ni innama attabi'u ma yunazziluhu Allahu alayya min ina bin abinda Allah ya saukar mun na wahayi ne wa ma ana illa nadhirun mubin ni kuma ban kasance ba face mai gargadi mai bayyana gargadi bayyinun nizara mai bayyana gargadi amri zahirun li kulli dhi lubbin wa aqlin al'amari na fili yake abu na farko annabi baya bi ra'ayi kuma baya faɗi ra'ayi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha sannan kuma wa ma ana illa nadhirun mubin annabi baya tilastawa lafta alaihim bi musaytir illa man tawalla wa kafa. fayu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar to wannan shine في الله كم قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين سعد بن أبي ɗaya daga cikin waɗanda aka yi musu albishir da gidan aljanna ya ce wannan aya tana magana ne da babban bayahudin nan a da malamin yahudawa a da amma da manzon Allah ya zo birnin madina sai ya karbi addinin Allah ya imani wannan aya tana magana ne da shi me Allah ya ce Kulka faɗa musu ara'aytum ku bani labari in kana min indillahi idan alqur'ani ya kasance daga wajen Allah ne wa kafartum bihi ko kuma kuka kafirce da alqur'ani ba shahida ka'idun min bani isra'ila aka samu wani mai kaida daga cikin yahudawa babban malamin su yayi kaida ala mislihi a bisa kwatankwacin wannan littafi yace alqur'anin nan maganan Allah ne fa amana imani wa takbartum ko kuma kuka yi kafirci wato kuka yi tawaye kuka nemi girman kai to lallai ku bani labari menene matsayin ku a wajen Allah abu bai kyau ba ko da ya kamata ce kun yi imani kun karbi wannan amma ba ku karba ba to inna Allah la yahdi alqawm adh-dhalimin lalle Allah baya kiryar da mutane azzalumai wato wannan aya ana umarni ne wa manzon Allah ya faɗawa mu mushrikai da kafirai cewa wannan alkur'ani fa daga wajen Allah ne alkur'anin nan baki ne ya kirkiri alkur'ani da kansa ba tun daga wani bai hude ma ya kai da haka domin lokacin da manzo Allah ya hijira Abdullahi bin Salam da ya ji labari kine yazo ya samu annabi ya ce zai masa tambayoyi idan annabi ya amsa waɗannan tambayoyi to ya yadda cewa shi ba annabin ƙarya bane annabin gaskiya ne ya tambaye ki farkon abin da ‘yan aljanna za su ci idan sun shiga aljanna annabi ya ce hantan kifi eh kine ne hantan kifi ya tambaye ki dangane da ruhi ina ike Ya ce bai sani ba Ya zalu na ne ruhi kule ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila dama cikin littafin su da aka tabbatar shine ba wanda ya san inda ruhi yake yasa yanzu idan aka zo aka ce ga dan adam to rai a cikinsa sa kawai kame kame ne ba san ina ne ainihin rai din yake ba sannan na uku me yasa wani dalili ne yasa ake samun yaro ko yarinya idan an haifa wani sai ka ga yana kama da uwan wani kuma yana kama da uban sai ce ruwan mani ne wanda ya riga ki ga wanda nasa ya riga ki ga to duk abin da za a haifa zai fi kama da wancan zai fi kama da shi saboda haka ya karbi addinin Allah sai ce to amma yahudawa miyagun mutane ne yanzu idan na ce na karbi musulunci ba za su yadda ba amma ka saye ne idan ka saye ni ka kira su ka tambaye su matsayina to ni kuma na san abin da zan yi daga baya zan fito wannan wata hanya ce daga cikin hanyoyin da'awa domin annabi ya samu sauki na aka saye shi aka kira ya kudawa, aka tambaye su waye ibnu salam suka ce ai babban mutum ne malami ne ai mai daraja ne dan masu daraja mai gaskiya ɗan masu gaskiya mai martaba ɗan masu martaba suka yaba ki sai aka je musu to in ya karbi musulunci ba suka ce kai ai atatau hakan ba zai taba faruwa ba ba ba zai yiwu ba ya karbi musulunci ba zai yiwu ba sai ga ya fito sai ya shahadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah suka ce chaɗi wannan tsinen ne ɗan tsinen ne mutumin banza dan mutumin dan mutanen banza dama wani lokaci haka ne shi dan adam in ka goyi bayansa lokacin da nake ra'ayinsa ko yanzu rikicin da yake a facebook haka ne su mutane abin da suke so in ka goyi baya to suna tare da kai randa kuma ka ki goyon bayan abin da suke so to kuma sai su yage ka kuskure ne inda yawan mutane za su rinka yin hukunci a facebook wallahi ran takin kiyama akwai hisabi da yawa kun ga akan wannan waya facebook da wani chat on da ake yi wallahi zaka ka makale kai ta ɓata lokaci ana maka hisabi ko ba za ka yi labari ba ba yadda za a yi a cikin facebook ne za ka yanke hukunci wa mutum ko cewa ki kafiri ne ko ki munafiki ne ko shi zindiki ne a facebook ittaqillah wallahi masu amfani da facebook ku ji tsoron Allah duk abubuwan da ake yi wani lokaci muna shiga muna gani abin sai baka mamaki wanda bai kamata yi magana ba zai yi magana yasa wani lokaci hanya ce ta karantarwa waɗansu suna abin nan amma wani ma nasiha zai yi ya faɗi nasiha sai ga ana zaginsa ana cin mutuncinsa saboda ya yi nasiha kai da kake yin haka wace irin wayewa kake yi kake da shi? ba mamaki ka samu ma daƙiƙi ne abinda wancan din ya gane ki wannan bai gane ba mutane saboda lalacewa so gaskiya lalle al'amarin facebook yana ɗaya daga cikin abin da zai halakar da 'yan najeriya wallahi yana daga cikin abin da zai halakar da ku idan ba mu ya hankali ba Allah ya sauwake na'am to kaga ai dabi'a ce ta yahudawa eh yanzu idan da zan zo in cattaki apc duk waɗanda suke apc za su yi adawa da ni ko ba ka bane idan na cattaki apc yan pdp za su goyi bayana idan na koma kan pdp su kuma za su ainihin in na koma ina su misali su kuma yan apc za su yi farin ciki dama haka ne ko wannan ko wannan kuma wallahi duk ba don allah bane ne yasa dukan ku yan siyasa da kuke siyasa siyasan ƙarya ne yasa kuke kan wahala kuma wallahi matukan ba za a sa Allah a cikin al'amarin ba wallahi ku yan siyasa wahala za ku yi ta sha kuma wahala za mu yi ta sha a Najeriya saboda siyasan ba don Allah bane siyasa ne na cin mutunci da ainihin abin da mutum yake so a cikin zuciyarsa ko da ya saba wa Allah ya saba wa addinin Allah wai kana malami ko kana almajiri ko kana mutumin kirki mai mutunci shi abin da yake son ka goyi baya kenan kai waye idan baka goyi bayan sa kan wannan ba sai ya ci mutuncinka abin da ya ta faruwa kenan lokacin da muka zo muka goyi bayan wata gwamnati waɗansu ma ba sa sallah a masallacin nan eh haka ne to kuma kwatsan bayan an goyi baya kuma sai aka koma sai ga su kuma sun dawo bale ma yanzu duk siyasan da ake yi duk ba yan maja ne? babu wanda yake da aƙida sahihiya masu aƙida sahihiya wallahi 'yan tsiraru ne ba su da yawa sullatun min al'awwalina su mutanen kwarai ne amma wa ƙalilun min al'akirina eh sullatun ɗinsu mafiya yawansu matsiyata ne Allah ya kawai abin da ya ba abin da za aka kawo wannan bayani shine yana da kyau mai yi takafanzan idan za ka yi ra'ayinka kana goyon bayan kai, to kada ka ci mutuncin wani idan kana goyon bayan apc kada ka ci mutuncin wani don wani bai goyi bayan jam'iyyanka ba kada ka zage ki don ko ka zage ki ranar tashin kiyama sai Allah ya muku hisafi. don ka zage ki ne ba bisa gaskiya ba yadda ake gudanar da abubuwa akwai gyara da yawa ciki ko kuma muna jira Allah ya gyara mana amma mutanen kirki waɗanda suke gudanar da al'amura ba su da yawa mutanen banza sun fi yawa shi yasa aje zuwa kuna ji kuna gani za ku ga jam'iyyar da take kan mulki mutane da yawa za su bar ta su koma wata jam'iyya saboda ba su samu biyan bukatansu ba za su je can su samu biyan bukatansu kuma idan suka fita sai ya ce su tsinannu ne idan suka fita sun saba wa Allah wato sun fita daga aljanna ne sun shiga jahannama duk siyasan nan da kake gani ra'ayi ne kawai inda kaga ya fada maka kawai ka shiga wajen ai Allah ya kyauta to mun koma harkan siyasa yanzu mu dawo kan tafsiri قل eh, in إن min من عند ku كتي قباني labari. idan wannan alkur'ani ya kasance daga wajen Allah ne hakika wa kafartum bihi ko kuma kuka kafirce da ki wa gida shahidun min bani isra'ila ala misli sa'an aka samu wani mai shaida daga cikin bani isra'ila ya shaida ya tabbatar da haka fa amana imani wa takbartum ko kuma kuka nemi yin girman kai to inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin lalle Allah tabaraka ta'ala baya kiryar da mutane waɗanda suke azzalumai to an fassara mana Abdullahi bin Salam yana daga cike kamar yadda Sa'd bin Abi Waqqas yace ai ayan mata sauka ne akan wannan bayan Allah saboda annabi da kansa yace innahu min ahlil janna lalle shi yana daga cikin yan gidan aljanna na'am sai Allah ya ce mai وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قدير وقال الذين كفروا وأن نزق كافرت سكتي للذين آمنوا وأن نزق إيماني suka ce law kana khairan ma sabaquna ilayhi wai da musulunci alheri ne wai da ba za a riga su ba kafirai fa abinda suka faɗa kenan da ba za a riga su karɓar musulunci ba saboda sun ga waɗanda suka karɓi musuluncin talakawa ne irin su bilal irin su suhaib irin su ammar bin yasir da makamantansu suka ce to inda ya waɗannan su ne wai manya-manya a cikin musulunci suka ce ba alheri ba ne inda alheri ne wato da mun riga su da ba za su tsere mana ba ma saba kuna ilai da ba su tsere mana ba Allah ta baraka wa ta'ala ya ce wa islam ya ta he? lalle idan ba su shiryu da wannan ba wato ba su karbi gaskiya ba fa sai yaquluna hadha ifkun qadim karshe za su ce ƙarya ce da daddiya tsohuwar ƙarya ce kawai ne da aka samu wawaye sai suka bi wato addinin musulunci suna ganin ƙarya ne alkur'ani ma ƙarya ne wannan kuma babban hatsari ne to a nan ga abin da malam ya faɗa ya ce waɗannan bayan Allah har da kubai wanda kafirai suka kama shi suna yanka gangan jikinsa domin ya kafirce da addinin musulunci amma ya ƙi kafircewa da musulunci ya ƙi kafircewa da manzon Allah suna yankan naman jikinsa suna jefarwa har ya mutu shi yasa ɗaya daga cikinsu wanda yake kallo shi daga bayan musulunta har ya zamo shugaba kawai ana zaune a cikin mutane sai ya faɗi ya suma shi ne ake tambayansa me yasa yake suma ya ce wallahi idan ya tuna yadda ake yankan naman jikin wancan saboda ya karbi addinin Allah ana jefarwa ana ce kafirce yana ce ba zai kafirce ba to ne ke tada masa hankali lokacin ba zai iya taimakonsa ba amma a lokacin yana cikin waɗanda kamar su suna goyon baya ne limana sun je kallo sosai sai ga shi kuma ya zo ya karbi musulunci shine yake tunanin an je lahira ya za a yi kenan wannan fa ana yankan naman jikinsa yana ce to kafircin da kuke a maganan nan fa ni fa ba zan yi ba muhammadun nan kafirce da shi fa ba zai yi ba ni na riga na yarda da shi wala su ubali ina uktalu musliman على أي جنب كان لله مصرائي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال خلو ممزعي وما به هزار الموت إني لميت ولكن هزاري حر نار تلقع shi tsoron wutan jahannama yake jin tsoro yace yanzu mutuwa ma shi baya jin tsoronta eh yace baya tsoron mutuwa saboda haka haka suka ta yankan naman jikinsa saboda suna ganin talaka ne ba wanda zai iya taimakonsa ba wanda zai iya tare su to ko bilal mai kiran sallan annabi kafin ya samu wannan babban matsayi to bawa ne ubangidansa ma yana ganin makaskanci ne ma ya kama shi yana masa bulala ko yana abin nan sai ya kira ƴaƴansa sai ya ce ku zo ku wulakanta shi shine sai a daura shi da igiya ana yawo da shi a birnin makka shi kuma yana ahadun ahadun ahadu eh wato Allahu ahadun din ma abin ya gagara ya koma yana Ahadu. eh ɗaya ne Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne wato duk gumaka ƙarya ne duk kuma suna darajansa mali abin da ya faru ga Suhaib da Ammar bin Yasir wannan shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh